This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da yau ranar Laraba uku ga watan Fabairu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. da farko ga kanan labarai. A yau talata wata karamar hukuma a kudu maso yammacin jihar Texas ta bada rahoton cewa a karon farko an samu ɓullar cutar zika da aka kamu da ita ta hanyar jima'i a nan Amurka. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergey Lavrov ya ce dakarun ƙasarsa ba za su janye da kai hare-hare a Siriya ba har sai an kawar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Madugun 'yan adawan ƙasar Sudan ta kudu Rek Mashar ya kai wa shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ziyara. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu wasu hare-haren bama-bamai a Maiduguri a jiya amma maharan ne kawai suka mutu. Bayan haka za ku ji rahoto a kan faduwar wani jirgin sama mai sauka ungulu a tekun Atlantika da ke yankin Legas. Za kuma ku ji cewa magoya bayan jam'iyyar Modern Lumana a jamhuriyar Nijar sun koka game da ɗan takararsu Hama Ahmadu da yanzu haka yake tsare gashi babban zaben ƙasar na karatowa. Muna kuma ɗauke da rahoto akan binciken da hukumar EFCC da ta shari'a ke yi akan masu cin hanci da rashawa. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa zai shirya kuma ya shirya zai kawo. Amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Talata wata karamar hukuma a kudu maso yammacin jihar Texas ta ba da rahoton cewa a karon farko an samu bulla cutar Zika da aka kamu da ita ta hanyar jima'i a nan Amurka. Hukumomi a karamar hukumar Dallas sun ce wanda aka samu da cutar ya kamu da ita ne bayan da ya yi jima'i da wani ko kuma da wata mai fama da cutar ta Zika wanda ya fito daga kasashen da ake fama da cutar. Daga baya ne kuma karamar hukumar ta ba da rahoto a shafinta na Twitter cewa wanda ya kamu da cutar ya yi tafiya ne zuwa kasar Venezuela a kwanan nan. cibiyar da ke kare yaduwar cututtuka ta amurka ta tabbatar da cewa hukumomin daga texas sun sanar da ita wannan batu ministan harkokin wajen kasar rasha sage lavrov ya ce dakarun kasarsa ba za su janye da kai hare-hare a siriya ba har sai an kawar da kungiyoyin 'yan ta'adda waɗannan kalaman na lavrov na zuwa ne yayin da majalisar ɗinkin duniya take ƙoƙarin ganin an samu nasara a zaman tattaunawar da ake wato da take jagoranta a geneva hakan kuma na faruwa ne kwana guda bayan da bangarorin gwamnati da na 'yan tawaye suka gaza ganawa a hukunci da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman stefan de mistura ministan harkokin wajen rasha takamaimai ya ambaci sunan kungiyar jabad al-nusra mai alaka da alka'ida a matsayin wacce hare-haren rasha suka fi mai da hankali a kai kasar ta rasha tana fama da shan suka daga kasashen yammaci saboda shiga faɗan na siriya inda ake zarginta da mai da hankali akan 'yan tawaye a maimakon 'yan ta'adda zargin da ita rasha ɗin ta musanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madugun 'yan adawan kasar sudan ta kudu rek mashar ya kai wa shugaban kasar masar abdulfatah al-sisi ziyara inda ya nemi ya goyi bayan aiwatar da shirin zaman lafiyan da zai kawo ƙarshen rikicin sudan ta kudin da aka cimma a watan agustan bara a makon da ya gabata ne shugabannin kasashen afirka suka nuna rashin gamsuwarsu a taron kolin kungiyar kasashen nahiyar da aka yi a addis ababa dangane da rashin ci gaba da ba a samu wajen aiwatar da matsayin da aka cimma tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin shugaba salva kiir ita dai matsayin da aka cimma ta fuskanci matsala ne bayan da 'yan adawa suka yi watsi da shirin shugaba kiir na kirkiro jihohi 28 a kasar shugaba kir ya ce dabarar kirkiro jihohin ita ce a rage nauyin shugabancin kasar daga gwamnatin tarayya wanda hakan ya ce zai baiwa al'ummomin kasar damar cin gajiyar albarkatun kasar hukumomi a pakistan sun cafke wani mutum da ake zargi da kitsa harin da aka kai a wata jama'a a watan da ya gabata inda aka hallaka akalla mutane 21 mafi yawansu kuma ɗalibai ne majiyoyi daga masu tattara bayanan sirri sun gaya wa voa a yau laraba cewa jami'an tsaro sun kama mutumin ne a wata unguwa da ba ta da nisa da arewa maso yammacin garin chasada inda wasu mutane hudu dauke da miyagun makamai suka farma jami'ar ta bacha kan a ranar 20 ga watan janairu suka hallaka mutanen jaridar dawn da ake bugawa da harshen ingilishi ta ce mutumin sunansa wahid ali wanda ake wa lakabi da suna arshad Jaridar ta ce an kama shi ne a makon da ya gabata a yankin Nowshera da ke kusa da birnin Chisada yayin da yake kokarin arcewa zuwa Afghanistan. A ƙarshe wata babbar kotu a ƙasar Australia ta yi watsi da wata ƙara da aka shigar wacce take ƙalubalanta tsatsauran matsayin da gwamnati ta ɗauka kan masu neman mafaka. Wannan matsaya ta kotu na nufin hukumomin Canberra za su mai da fiye da mutane 200 zuwa inda suka fito. a yau laraba alƙalan kotun su bakwai suka kada ƙuri'a kan shari'ar da wata mata 'yar bangladesh ta shigar inda shi daga cikinsu suka ki amincewa yayin da alƙali guda ne kawai ya goyi bayan ƙarar ta ta matar da ta ƙalubalanci yunkurin da hukumomin ƙasar ke yi na mai da masu neman mafaka zuwa wani ɗan karamin tsibiri da ke kudancin tekun pacific a shekarar 2013 ne aka tsare kwale-kwalen da ke dauke da masu wato masu neman fakar su 267 ciki har da ita matar da wasu jarirai 37 inda aka arsa da ita zuwa australia saboda tana fama da rashin lafiya daga nan ne kuma ta shigar da kara a lokacin tana neman magani Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla da farko za mu fara da rahoto daga jihar Borno inda aka kai wani hari jiya talata a garin Maiduguri kuma kananan yara ne suka kai harin. wakilin sashen hausa haruna dauda ya ji ta bakin kwadinetan hukumar samar da agajin gaggawa na shi shiya arewa maso gabashin najeriya malam muhammad kanar don karɗe akwai wasu bayanai da muke samu na game da tashin wasu babamai da aka samu jiya a cikin garin maiduguri ko za ka yi mana ƙarin haske game da abin da ya faru jiya da safe kamar karfe bakwai da rabi haka a wasu yara kankanana dukkansu ma mata ne kuma shekaransu bai wuce goma sha biyu ba in ma sun kai wanda suka zo garin shigowa cikin maiduguri kan zuwa muna gare na tsakanin nan a nan abin ya tashi a jikinsu wannan yaran ma in ma an duba in ka dube su ma za ka ga kanciya ba su san ma a wannan abin da yake jikinsu ba ma amma wannan bam din ya yi kace-kace da su yara kankana rana abin tausayi a wani wannan mugu ya ɗaura musu bam a jiki wanda abu su san me ake ba a wannan lokaci ina kiran mutane da allah su kula da 'ya'yansu wannan abin takaici ne wanda in mutum ya ga karamar yarinya nan yanda ba za ka iya gane jiki banda kai ba abin da ya saura abin gaskiya bai yi daɗi ba kamar waɗannan mutane dukansu mata ne ko kuma maza ne duka 'yan mata ne kan ƙanana kamar yadda na ce dukansu 'yan mata ne kuma ba wadda ta kai ta wuce shekara goma sha biyu wannan abin ya ya da su ne su kaɗai ko kuma akwai wasu jama'a haka da ya taɓa ba wanda ya taɓa tsakanin su ne duka dai kowanne a jikinta ya tashi da garin a hana su shigowa cikin gari sosai to kamar ana tun waɗannan yara da gaina suke fitowa ne ganin cewa an samu irin wannan matsala kusan su uku ko su hudu a wannan bangare ai daga kasan garin daga bakin maiduguri in ka fita daga maiduguri to har ka je gamborin galada yana hannun wayannan yara to kuma yanzu duka an karba to can cikin jeji inda akwai inda irin yara da suka kakkama suka rike su ne ake makalo musu irin wannan bam din to hudubar da aka musu ma su yadda su shigo da shi ba a sani ba to nan kwana kaɗan insha Allahu 'yan sanda da wajen kwala za su shiga cikin wannan garin ka karba sannan sojoji za su ƙara shiga jeji su share abin da ya saura kuma da kuma bom bom da aka daddasa a cikin jeji insha Allahu duka za a yi ka. Ranka da bari mu taɓa batun lori din nan ganin cewa kun gama yasan ko kuma kwashe waɗannan mutane da wannan abu ya shafa yanzu a takalce za a iya cewa adadin mutanen na nawa ne wanda suka rasa rayukansu da kuma wanda suka ji raunuka. Eh kamar raunuka kamar yadda muke faɗa sun kai 135 kuma har yanzu dai mu dai muna tsaye akan namban nan namu guda 66 saboda kamar da nake kara faɗa da hannun mu mun ɗauki 36 to daga baya muka zo muka hada da su wanda suka diba da wanda aka binne kan mu zo kan da wanda duka aka yi muka ga kan cewa an samu kamar 66 gargaɗe tsoro na Allah sarki kan nan tsoro Daga Maiduguri kuma bari mu nufi jihar lagos inda wani jirgin sama mai saukar unguli ya fadi a tekun Atlantika da ke yankin jihar ta lagos sai dai an sami ceto fasinjojin da ke cikin jirgin. Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto. wani jirgin sama mai saukar angulu mallakar kamfanin bristol helicopters ya rikito a tekun atlantika da ke jihar lagos rotani da ke fitowa daga yankin dai na nuna cewa fasinjoji goma sha ɗaya da kuma matuka guda biyu ne ke cin wannan jirgi a lokacin da ya faɗo to sai dai kuma a hira da na yi da kakakin hukumar ba da agajin gaggawa mai kula da shiyar yammacin najeriya mr ibrahim farin ya tabbatar min cewa an ceto fasinjojin da kuma direbobin jirgin saman guda biyu. Mm. ya ce a lokacin da muka samu rahoton faduwan wannan helikwafta ko jirgi mun iya iyawa tare da rundunar sojin ruwan najeriya kuma kafin ka ce kwabo muka isa wajen da wannan hatsari ya auku kuma nan take aka ceto waɗanda ke cikin wannan jirgi fasinjoji goma sha ɗaya da kuma matuka guda biyu kuma yanzu haka suna samun kulawa a wani asibiti da ke nan birnin lagos kuma yanzu haka bangaren da ke kula da hatsarin jiragen sama na najeriya zai gudanar da bincike game da faduwan wannan jirgi wannan ne dai karo na biyu a ƙasa da watanni biyu da jirgin sama mai sauka angulu mallakar kamfanin bristol ya faɗo a kasarin jiragen na bristol na daukan ma'aikata ne da ke aikin haƙo mai a cikin teku a lokacin da na tuntubi hukumar kula da filayen jiragen sama ta najeriya sun tabbatar mun da faduwan wannan jirgi sai dai kamar da suka shaida mini hukumar da ke gudanar da bincike da kuma kula da lafiyar jiragen jiragen sama ta najeriya a ƙarƙashin jagorancin kaftin muktar usman ne za su yi min ƙarin haske game da faɗin wannan jirgi har lokacin haɗa wannan rahoto da manyan jami'an hukumar na can na gudanar da bincike game da akwai wannan hatsari baban ya jibrin murai amurka daga lagos Madalla a gaishe da gida Jibril. Yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar niger Yayin da ake ta shirye-shiryen zaɓe, magoya bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Modern Lumana, Hama Amadu, na zargin cewa akwai rashin adalci tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa game da batun amfani da kafafen gwamnati. Hukumar sadarwar ƙasar ta ce ba ta da hurumin fitar da shi daga inda yake yanzu domin zuwa yakin neman zaɓe. wakilin murya amurka sulaiman mana barma daga yamai ya aiko mana da rahoto amma amadu ya kamata ya je warte ne yare sirma amma amadu na gidan kaso ta koko kenan can sai ya sai ita ta san wadai ka gidan kaso ko ba a yi zuwa a ka kamera ya restore su za su gaya mu ne wadai kamata in sun hana muhammadu amadu ya yi a ma wannan shine muka ce a ruptir da galite kenan su sun ka san wadda za su yi in sakin shi za su yi su shi ya zo ya a ma. in daga prison na za su yi shi su kashi bakin guduran ke hilin ya yi a rai wannan su sun ka sani mu dai muna kallon su kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin inuwar iyar modern lumana bakari saidu kenan yana mai korafi a kan halin da ɗan takararsu hamma amadu ke ciki a gidan kasan filinge inda yake tsare tun a ranar 14 ga watan novambar 2015 bisa zarginsa da hannu a harkar safaran jarirai yayin da sauran 'yan takara goma sha hudu suka fantsama yankunan karkara don neman yardar masu kaɗa ƙuri'a a albarkacin zaben 21 ga watan nan da muke ciki dokokin jamhuriyar nijar sun yi tanadi ga 'yan takarar zaɓe su tallata manufofinsu a kafafe mallakar gwamnati saboda haka hukumar sadarwa ta shata tsarin naɗar jawaban 'yan takara gabanin kaddamar da kamfan zaben da ke kammala a ranar 19 ga wata sai dai shugaban hukumar ta csa abdurrahman usman ya ce mu hukumar mai kula da sadarwa ban mu da incin mu ce yau zan mu tashi mu je filinge mu ba shi damar magana ko kuma mu ce mu mu je mu dauko shi daga gidan kasan filinge mu kawo shi ya yi magana a'a wannan doka bata ba mu wannan Inci amma in su 'yan jam'iyyar shi ko kuma wata koti ko kuma wata hukuma ta ba shi damar wannan to mu zan mu ɗauke shi kama kowane yadda muka dauki kowane yan takara su sun ce mu su hamu amadu ba zai aiko wakili ba sai shi da kanshi zai magana muka ce to wannan kuma incin shi ne yanzu in kunci sai shi zai magana mu matakan da muka ɗauka shine ga inda zai zo ya yi magana in kuka samu damar kawo shi nan domin tabbatar da muku yadda muka ba kowane ɗan takara incin shi ya yi magana zan mu ba ɗan takara hamu amadu shi ma wannan incin ya yi magana cikin lokacin da doka ta tsaida. 'yan majalisar dokokin ƙasa na model lumana ta hanyar kakakinsu sun ce sun rubuta wa kotun tsarin mulkin ƙasa wasiƙa domin ta dubi halin da ɗan takara hamu amadu ke ciki saboda haka suna jiran ta ba su amsa tsakanin yau laraba da gobe alhamis haka kuma game da batun yakin zaɓe 'yan sanda sun tarwatsa wani gangamin 'ya'yan model lumana da ya gudana a yammacin jiya a cibiyar jam'iyyar da ke nan ya mai bayan da aka gano cewa sun tsare hanyar da dan takarar pnds tarayya isu muhammadu zai bi a kan hanyarsa ta dawa daga filinge inda ya yi nasa gangamin sule mumuni barma muryar amurka daga ya mai a jamhuriyar nijar haka kan kowa ya shaida shatan zaɓen adali madalla a gaishe da sulamin mini barma yanzu kuma bari mu koma birnin tarayya abuja yayin da hukumar efcc ke ci gaba da farautar masu cin hanci da rashawa manyan lauyoyi da masu rajin yaƙi da cin hanci a najeriya na kokawa dangane da jan ƙafa da sashen shari'a ke yi wajen yanke hukunci a shari'un cin hanci a ƙasar ga hassan mai na kaina daga abuja Mr. Abraham Unaji jami'i ne a wata kungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya mai suna End Impunity. Abin nan na damu saboda ba yau ba ne muka rara duba akwai matsaloli da dama wanda suka faru har yau ba komai a kan Akwai sace-sace wanda yayan su ma sun tafi. Kaga ko mu a matsayin mu na yan kungiya masu yaƙi da rashawa da cin hanci. Kaga mu ba mu ji daɗin shi kamar in ka duba kesin na China. Ba wani ɗaukar lokaci kayi in ka eh, yadda kayi menene hukuncin da za ma kisa ne ko kuma kulle ka shi na kwanakin ba ka manta ba za ka ji shugaban kasa yana cewa matsalan da yake samu a judiciary ne kuma in duk inda aka ce maka ce wannan ƙungiyar wanda take rataye da ta kwato kasa abin da ke nata ita kuma ta koma tana karɓan cin hanci daga wanda suka sace dukiyar yan kasa kaga ko aya akwai matsala sosai Wani babban lauya a Najeriya, barista Yakubu Salibawa ya koka bisa yadda sashen shari'a ke jan kafa a shirin wawure dukiyar jama'a. Musamman ne da muke bangaren shari'a dole wannan abin ya dame ka. Idan ma shari'a aka jinkiri yin adalci tamkar ma ba a yi adalcin ba. Shi na turance muke kira justice delayed justice denied. Abin da wanda yake hafa Umma shine yana kawo wa jama'a zama da shakka da kuma yana kara masu ƙwarin gwiwa cewa gwamnatin take mulki ba ta tabbatar da gaskiya da adalci ko da shi a hanzar ta tabbatar da an yi wa'annan shari'un kuma an gama bisa ga lokaci ita ma kungiyar nan da ke rajin yaki da cin hanci a Najeriya wato Progressive Mind for Development Initiative har takardar koke ta aika takanas ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari in ji babban jami'inta Comrade Abubakar Abdul Salam. Abuja wa shugaban kasa takarda na koke game da irin wayannan cases na corruption da ake da su sai a dauko magana kamar za a yi da gaske a ciki kwana biyu sai ka ga magana kamar ba a taba yin ta ba doron kasa an tambayi shugaban kwamitin shugaban kasa kan yaki da cin hanci a Najeriya farfesa Idrisa Sage komai zai ce dangane da koke da ake yi da sashen shari'a kan batun shari'un da suka jebanci cin hanci a kasar abin takaici ne ga tsarin shari'ar Najeriya tsari ne da ya karye kuma ake kan gadan jinya ake mai karin jini amma bai samun sauki tsarin shari'ar mu tsari ne da rubabbun alkalai da gurbatattun manyan lauyoyi suka yi raga-raga da shi in ji farfesa idsa sage shugaban kwamitin shugaban kasa kan yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina Kaina, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti ishirin, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu muna tattaunawa ne da Mr. Oluwatosin Alfred ɗan asalin jihar Oshun da ke zaune a nan Amurka. Kuma a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda yake mana bayanin sana'ar koyar da tukin mota yau ma a nan za mu ɗora. To idan ka kwatanta tuki a nan da wanda ake gida Najeriya me zaka ce? Oh man, it's a big difference. It's a very big difference. People drive back home Uh, I, can't imagine. When I came to Nigeria maybe six years ago, the guy that was driving me, he nearly finished the, uh, what they call a speedometer. We call it a odometer here. He nearly finished the odometer. I was saying, man, don't. I came to Nigeria for vacation. I don't come here to resume work. So, and I don't know where you are going. If you don't stop driving this way, I may have to let you, let you drop me somewhere, and I have to take another, uh, may take a taxi because they don't follow the rule is there but they are not enforcing it the way it is enforced. Tuki gida Najeriya ko bankaura ga dokokin amma ba abun su sun zama na jika na yi ka. Na je gida Najeriya wata rana wani yana tuka ni cikin mota. Kawai sai na ga ya kura maleji na ce kai tashi zaka yi? Haba tuki gida ko hauka wallahi sauka ne na sake wata mota kuma shi ma sai da na ja masa kunni. To Mr. Alfred ya mutum zai tallata duk waɗannan abubuwan da ka ce kana yi. Misali ina son mutane su san cewa ga irin abubuwan da nake yi har ma su zo su su same ni in musu I'm business card, a flyer, and uh, sometimes word of mouth and references, and other people that have Ina da katin da ke ɗauke da bayanai game da ni da abin da nake yi, kuma ni da kaina na faɗa wa mutane, sai kuma wasu mutane suna taimako na su faɗa wa jama'a. Yanzu kai ba gashi zaka sani a rediyo ba? wa ya san iyakan mutanen da za su ji ma Amurka da wasu sassan duniya? Don misali, mutumin da ya sauka maryland yau daga gida najeriya cikin sana'o'in nan naka wani za ka iya mutum shawara ya fara da shi domin samun abin zaman gari ah, if you come to maryland you have to first research what your passion is you cannot just tell people to start business just like that when i started the driving school business i started just like uh, I just developed passion for that business, and uh, I said, okay, I think I can make some money. Then let me go for this certification and make some money. nan jihar maryland ni ba zan cewa mutum ya yi wani abu ba sai dai duba ya ga me yake sha'awar yi ba za ka cewa mutum ya fara kasuwanci ba hakurin sai ya ce ga abin da yake sha'awa misali lokacin da na fara koyar da tuki sha'awa ce da kaina na fara kamar wasa amma daga baya sai na gane cewa ashe za a iya samun abin zaman gari daga wannan sana'ar sai kawai na rungumi wannan sana'ar bilhaki da gaskiya idan ka sake aka kama ka kana tuki baka da lasisi taron da za a ci ka sai ka gwammace kiɗa da karatu idan har kai sa'a ba a kulle ka ba kenan to mu je maganar iyali sufa suna nan ne koko suna gida Najeriya oh yes my family is here my family even came to Delaware with me now you know you say maybe we can some shopping because in Delaware it's uh, some of the more years uh, tax free or something say maybe we can save some money here yeah. the store is still open really I come for business trip and uh, little fun a'a iyalina suna nan tare da ni yanzu haka da muke magana da kai mun zo nan delaware sayayya abubuwa sun fi arha a nan domin ba a biyan haraji mun zo mu yi sayayya ne sannan kuma mu dan huta to ya kaga amurka ko kuma ya zance ya rayuwa a cikin ta yake oh, amurka babbar ƙasa ce allah ya yi mata albarka ka iya ba wani shawara ya zo daga gida domin ya zauna nan eh, I will not suggest for people that So there's going to be a public charge to this country. And I don't want that to happen. I don't want them to be a liability to America. So just for people, if you don't have your paper, don't even try it. You can come to visit. As, as for example, I'm not going to, I'm sorry to say, if, if, if my blood relation is coming, and if you don't have papers, I'm going to tell you I'm sorry, I can't help you. But I don't want us to be an enemy. It's better you prevent it now ko kusa musamman ma idan a ce bayi da takardu sai ya zo ya zama wa kansa matsala ya zama wa jama'a matsala amma idan dan ziyara ne wannan ba laifi ka zo ka wuce amma ko ba za ka zo ka zauna ba wannan ko kusa ko da ko mutum dan uwana ne sai dai na gaya masa gaskiya ma bata hakan tafi idan kuma na faɗa masa gaskiya ya ƙiji oho ta rage gare shi idan ya zo aka kama shi ni ban san shi ba. To masu saware yau kuma nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai wani sati a ji mu da wani sabon bako. yanzu a madadin shi bakon namu mr oluwa tosin alfred da abokin aiki na mahmud lalo da ya taimaka domin shirin ya kawo a gare ku sai cuba hiro diodone wanda ya ta sautin shirin ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi ta riga in ji fulani, riga babu busa A gaida Ladan Ibrahim Ayawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Bari mu fara filin da wasikun da suka yi magana kan zaben da za a yi a makociyar ƙasa wato jamhuriyar Nijar. Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau. Ya ce hukumar zaben ƙasar Nijar muna yi maku fatan za ku yi koyi da hukumar zaben mu Najeriya wajen shirya sahihin zaɓe ko kuma al'ummar Nijar ku tabbatar kun zaɓi cancanta ba 'yan kuɗaɗe ko yin siyasar Ubangida ba. Shi ma abokar lawal gidan ɗan maye ya ce tabbas matakin da hukumar zaben kasar Nijar ta ɗauka na shirye-shirye da suka dace domin gudanar da zabukan da za a yi nan gaba kaɗan lami lafiya to hakan ya yi daidai da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sai kuma ta bala muhammad dambam ita salam voa hausa ina yi wa ah, makwabtana jamhuriyar nijar addu'ar allah ya sa su kammala zaɓukan su lami lafiya ba tare da samun wani tashin hankali ba ko tashin tashina sai kuma wasiƙar suraja jibrin ja'e kaugama jihar jigawa ce ina kira ga waɗansu ƙungiyoyi musamman na ƙasashen ƙetare da su dina saci faɗi game da da sa siyasa cikin al'amuransu ganin yadda suke kirarin cewa suna aikinsu ne to idan har haka ne bai kamata suna yi wa wata ƙasa ko shugabanta kazafi ba za mu rufe filin da wasikar yusuf heluwa ɗan dume ya ce rahoton da wata ƙungiyar nan ta fitar cewa alkawura 221 da shugaba buhari ya yi wa najeriya ɗaya kawai ya cika to wannan magana tatsuniyar gizo da ƙoƙi ce to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya a yau talata wata karamar hukuma a kudu maso yammacin jihar texas ta bada rahoton cewa a karon farko an samu ɓullar cutar zika da aka kamu da ita ta hanyar jima'i a nan amurka hukumomi a karamar hukumar dallas sun ce wanda aka samu da cutar ya kamu da ita ne bayan da ya yi jima'i da wani ko kuma da wata mai fama da cutar ta zika wanda ya fito daga kasashen da ake fama da cutar ministan harkokin wajen kasar rasha sage lavrov ya ce dakarun kasarsa ba za su janye da kai hare-hare a syria ba har sai an kawar da kungiyoyin 'yan ta'adda waɗannan kalamai na lavrov sun zo ne yayin da majalisar ɗinkin duniya take kokarin ganin an samu nasara a zaman tattaunawa da take yi a wato geneva hakan kuma na faruwa ne kwana guda bayan da bangarorin gwamnati da na 'yan tawaye suka gaza ganawa a hukumance da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman stephen de mistura Masu sauraro a nan kuma za mu da sa'aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya kuke gani za a rage fita ƙasashen waje neman magani. yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr nelson maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe